wata sanarwa da hukumar kwastam ta fitar ta hannun kakakin hukumar mr wale adeniyi ta ce daga daya ga watan janairun shekara mai zuwa za a ringa shigo da motocin ne ta tashoshin jiragen ruwan najeriya abinda kuma zai kara wa najeriya kudaden shiga da take samu daga ketare sanarwar da ta ruwaito kwantarola janar na hukumar kwastar kanar hamid ali murabus na cewa matakin umarni ne daga fadar gwamnatin tarayyar najeriya to to koya masu shigo da motoci najeriya suka ji da wannan sanarwar, tambayar kenan da na yi wa ambasada muktar gashash ɗaya daga cikin uban ƙungiyar masu shigo da motoci ta ƙasar idan ka duba wato wani abu ne aka yi don harkokin su da nan kasar Najeriya. To amma mu abin da muke cewa wani shiri gwamnati ta yi na dawo da harkar gida Najeriya tukunna. Domin a baya akwai dalilin da yasa aka bar Legas. aka koma kwatano da togo to har gwamnati ba ta gane wannan dalilin ba ta ce kuma yanzu a dawo to mutane ba za su dawo ha? a baya ka ga duk wani wanda yake soke mota a kasar kwatano da togo yanzu da a da yake saukewa mutanen najeriya za su zo lagos su saya su yi duti su kuma tafi jihohinsu aka ba lokaci ɗaya. duka inda ake ke motocin nan a Lagos an yi privatize ma'ana an san sai da filayen filayen da suke gindin ruwan nan duk an sai da su babu su aka tsora mutane eh, haraji damarar damarar din nan yau a Lagos kwana uku ne ta sauke mota yau a Lagos ta kwana yau daya gobe biyu uku ba a fara kirga ma damarar damarar ne wanda aka biya dubu biyu yau gobe dubu hudu jibi dubu takwas to kaga dole mutane suka gudu me yasa suka gudu kasar kwatano sai ta ce a zo a zauna damarar din shekara ɗaya turi to ba kuma ta ce a'a gaba ɗaya ma babu ma damarar wanda za ka fita ka biya hajji gwamnati ka dau motar to kaga wannan abin in fa ba shi aka gyara a Lagos ba mutane fa ba za su gyara ba bangare ɗaya kuwa wasu daga cikin dillalan motocin hawan a najeriya sun bayyana matakin da cewa abin yabawa ne to sai dai kuma a maimakon wannan mataki kamata ya gwamnati ta rage kudaden fito da take karɓa daga hannun masu shigo da motoci al'amarin da zai sa a dawo da shigo da motoci da sauran kayayyaki ta najeriya ba ma sai an gabatar da wannan doka ba kamar dubu ɗari bakwai ka je ka mushi doki kamar dubu ɗari ko dubu hamsin a alhamdulillah za a gaba za mu dinga jin dacewa za mu yi biyo wata da titi da kyau mu mu da mutum ma ya zo da kyau ba biyo wata zama da muke yi mun san cewa in muka dawo kuma za mu ƙara kashe mutum na kuɗi amma still za a ga fa sauki da biyowa Lagos ɗin nan to ka ga mun kukan da muke neman ma gwamnati wani ta mana alfarma ta mana sojin doki nan in ta mana sojin doki alhamdulillah bayan matakin da gwamnatin Muhammadu Buhari ta dauka don hana shigo da motoci ta kan iyakokin Najeriya da yi a can baya gwamnatin ta dauki wasu makamantan wannan doka akan hana shigo da shinkafa abinda kuma ya sanya tsadar shinkafan yanzu haka a Najeriya wannan mataki da gwamnatin ta dauka da zai kara kudaden shiga ga gwamnatin jihar Lagos bayan ita kanta gwamnatin Najeriya baban jibrin Amurka daga Lagos